a yau laraba 15 ga watan agusta na shekara 2018 da muke ciki za a fafata a wasan karshe na spanish super cup na shekara ta 2017 zuwa 2018 wanda za a buga tsakanin kungiyar kwallon kafa ta real madrid din da ta kwararrata ta atlantico madrid na kasar spain za a buga wasan ne da misalin karfe 8 na yammaci agogon najeriya nijar kamaru da kasar chadi idan muka leka sauran labarun kuwa shahararren dan wasan kwallon kafa na kungiyar kwallon kafa ta Juventus dan kasar Croatia Mario Mandzukic ya sanar da ritayansa daga wasannin kwallon kafa wanda yake bugawa wa kasarsa dan wasan mai shekaru 32 da haihuwa ya kasance daga cikin tawagar 'yan wasan kungiyar kwallon kafa ta kasar croatia da suka kai ga wasan karshe a karon farko a tarihi a gasar cin kofin kwallon kafa ta duniya wadda ta gabata wanda aka yi ta a kasar rasha manzukic ya buga wasanni 89 a croatia tun daga lokacin da ya fara fafata wasanni a shekara ta 2007 inda ya samu nasarar zurara kwallaye guda 33 su kuwa shine wanda ya jefa wa ƙasarsa ƙwallo da ta ba da dama zuwa wasan karshe a yayin wasan gasar cin kofin kwallon kafa ta duniya wanda suka yi a wasan dab da ƙarshe tsakaninsu da ƙungiyar kwallon kafa ta ƙasar ingila wanda suka samu nasarar kaiwa ga wasan ƙarshen sai dai ƙungiyar kwallon kafa ta ƙasar faransa ta doke su da kwallo hudu da biyu dan wasan manzukic wanda yanzu haka yake fafata leda a ƙungiyar kwallon kafa ta juventus ya zo kungiyar kwallon kafa ta juventus ne tun daga daga shekara ta biyar a zuwa yanzu idan muka laika bangaren sayar da sayarwa yan wasan kwallon kafa ta duniya kuwa koci ko mai horar da kungiyar shugaban kungiyar kwallon kafa ta barcelona ya bayyana cewa ƙungiyar yanzu haka za ta dakatar da neman dan wasan tsakiya na kungiyar kwallon kafa ta manchester united a kakar wasa ta bana amma ya kara da cewa dan wasa mai shekaru 25 da haihuwa lallai dan wasa ne wanda yake da hazaka don haka kuma za su ci gaba da tattaunawa ganin yadda za su yi su ɗauko ɗan wasan a kakan wasan gaba sashin kungiyar kwallon kafa ta can kasar jamus italy wato shelk ofo sun ce ba su da sha'awar kawo dan wasan kungiyar kwallon kafa ta tottenham dan kasar ingila dan ross mai shekaru 28 da haihuwa ko kuma dan wasan kungiyar kwallon kafa ta chelsea robin mai shekaru 22 da haihuwa dan kwallon kasar ingila mai shekaru 25 da haihuwa mai tsararren gida na leicester city harry makwin yana kusa da amincewa da karin kwantirakinsa inda zai ke ansan kwan dubu saba'in da biyar duk sati a madadin a matsayin albashi mai tsaron raga na kungiyar kwallon kafa ta liverpool simon mangloti dan shekaru 30 da haihuwa na shirin barin club din don komawa kungiyar kwallon kafa ta napoli wacce ta nuna bukatarsa inda take yunkurin sayarsa kafin nan da ranar juma'a da za a rafa sai da sayarwa a bangaren ta kasar italy iya abin da ya sa waka kenan daga nan dandalin biyo ya huta lafiya